Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25,49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya ko makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar. A cikin shirinmu Ladan Ibrahim a yawa zai gabatar da shirinsa da zaɓe ko naɗi amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalu. dabban masu zanga-zanga sun yi cincirundo a birnin barcelona domin nuna adawarsu da zaɓen raba gaddama da aka shirya yi a yau lahadi kan ɓallewar yankin catalonia daga ƙasar spain ko kuma akasin haka ɗauke da tutocin ƙasar ta spain ko kuma andalus masu boron sun cika dandalin nan da ke farfajiyar ginin gwamnati da ke shiyar birnin na barcelona a jiya asabar hukumomin madrid sun ayyana yunkurin gudanar da zaben a matsayin haramtacce inda tuni aka ga hukumomin kasar suna rufe rumfunan kada kuri'u tare da karbe kayayyakin zaɓe hakan na faruwa ne a daidai lokacin da bangarorin biyu ke nuna yatsa ga juna inda gwamnatin spain ke cewa babu batun ballewar yankin na catalonia yayin da su kuma suke ci gaba da shirye-shiryen gudanar da zaben na raba gardama ɗaruruwan 'yan ƙasar da ke marawa shirin gudanar da zaben baya sun yada zango a makarantu a wani mataki na tabbatar da cewa rumfunan zaben sun kasance a buɗe manyan jami'an tsaron ƙasar sun ce sun yi nasarar rufe akalla rumfunan zaɓe sama da 2,300 da aka tanada domin gudanar da zaben na raba gaddama ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce koriya ta arewa ta nuna ba ta da sha'awar hawa teburin tattaunawa kan shirinta na mallakar makaman nukiliya bayan ajiya asabar sakataren harkokin wajen amurkan rex tillerson ya tabbatar da cewa ƙasar na ganawa kai tsaye da hukumomin pyongyang tillerson ya kai ziyara a beijing a jiya asabar domin neman haɗin kan kasar sin wajen nuna matsin lamba ga kasar ta koriya ta arewa inda ya tabbatar da cewa kasashen biyu suna tattaunawa sakataren harkokin wajen amurkan ya faɗi cewa sun buɗe kofar tattaunawa ta kai tsaye da koriya ta arewa tare da gudanar da bincike ko tana da kwaɗayin a hau teburin tattaunawa kan yin watsi da shirinta na mallakar makaman nukiliyan a lokacin da aka tambayi talasin me suka tattauna da kore ta arewan sai ya ce mun tambaye su ne ko suna so su gana amurka da kore ta arewan dai kan tattauna ne ta hanyar shiga tsakani da wasu ƙasashe ko kuma tsoffin jami'ai ke yi to a ɗaya ɓangaren kuma sakatare talasin ya jaddada ƙudurin amurka na taya najeriya yaƙi da ƙungiyar boko haram da kuma rassan ƙungiyar isis da ke yammacin afirka talasin ya kuma bayyana shirin amurka wajen tallafa wa gwamnatin najeriya agazawa miliyoyin mutanen da rikicin na boko haram ya shafa domin su koma rayuwarsu ta da tare da samar da makoma ta gari ga ɗaukacin ƙasar sakataren harkokin wajen amurka ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da ya fitar wacce murya amurka ta samu kan taya ma najeriya murna cika shekaru 57 da samun yancin gashin kai yayin da ƙasar ke bikin a yau daya ga watan oktoba muna taya al'ummar najeriya murna cika shekaru 57 da samun yancin gashin kai in ji tilasin sakatar harkokin wajen amurka ya kara da cewa dangantakar amurka da najeriya an gina ta ne akan muhimman tubalan da suka shafi tsaro da tattalin arziki da mulki na gari da kuma zummar samun da kyakkyawar makoma labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a colombia a yau lahadi matsayi da aka cimma ta ta wuta tsakanin gwamnatin kasar da kungiyar masu da kayar baya ta karshe wacce ake kira national liberation army ko kuma eln a takaice za ta fara aiki a wani sakon faifan bidiyo da ba a saba gani ba wanda ya bayyana a wanda ya bayyana ƙarshen makon nan an ga shugaban kungiyar nicholas rodriguez wanda ake wa lakabi da gabino yana ba 'yan tawayen umarnin su aje makamai gabanin shigar lokacin da aka shata na tsagaita wutar rodriguez wanda aka nuna shi zaune a gaban kwamfutar tafi da gidanka yana magana a wata kafar yada labarai ta rediyo zagaye da mutanen da suke rufe da fuskokinsu dauke da manyan makamai ya ce yana da kwarin gwiwar cewa kusan mayakansa biyar za su bi umarninsa na cewa kada su kai hari kan dakarun gwamnati ko kuma su keta wata doka da aka shata a cikin shirin tsagaita wutar a ran juma'a da ta gabata shugaban kasar juan manuel santos ya saka hannu akan wata doka wacce ita ma ta haramta wa dakarun kasar kai hari akan 'yan tawayen kungiyar ta eln da zaren shirin tsagaita wutar ya fara aiki za a ci gajiyar wannan shiri ne har zuwa ranar tara ga watan janairun baɗi inda ake sa ran za a sake sabunta shi idan ɓangaren biyu suka amince wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce akalla fararen hula 23 ciki har da ƙananan yara hudu wani harin sama ya halaka a wani ƙauye da 'yan tawayen siriya suke rike da shi wanda ke arewa maso yammacin ƙasar ƙungiyar siren observatory for human rights a jiya asabar ta ce an kai hare-haren saman ne akan ƙauyen amanas da ke lardin idlib a kusa da kan iyakar turkiya ƙungiyar mai headquarter a burtaniya ta ce babu tabbacin ko dakarun siriya ne suka kai harin ko kuma na rasha da ke kawance da siriyan sai dai masu aikan ceto sun sha korafin cewa hare-haren saman siriya da na rasha sun halaka fararen hula da dama tun daga ranar 29 ga watan satumba Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zaɓe ko naɗi. haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai sake komawa cikin jihar Kaduna ne inda idan masu aure na biye da mu kafin mu kawo muku shirin satin da ya gabata na kiranyen sanata Dino Milaye mun fara kawo muku na zaben kananan hukumomi a jihar Kaduna. A wancan shirin kuma mun tattauna ne da kwamishinan yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na hukumar zaben ta jihar Kaduna Farfesa Andrew Nkom wanda ya bayyana dalilan da ya sa kawo yanzu ba a gudanar da zaben kananan hukumomi ba a jihar. wasu daga cikin dalilan da farfesan ya bayar sun hada da aikin wayar da kan jama'a musamman masu jefa kuri'a sai kuma na'urar da za a yi amfani da ita ta da nakaltar ita kanta na'urar to sai dai idan ba kuma ta ba mun yi alkawarin kawo muku korafin da shugaban haɗakar jam'iyyun siyasa a jihar ya yi inda muka ce muku yanzu haka ma wannan batuna kotu domin ko babban jam'iyyar adawa ta pdp ta kai maganar gaban kotu shi ma sakataren pdp da ba mu samu ba da farko shi ma wannan karan mun same shi Amma da farko bari ku ji abin da shugaban Labour Party Ibrahim Mai Raƙumi kuma shugaban haɗakar jam'iyyar siyasa a jihar Kaduna yake cewa a tattauna wasu da Isa Lawal Ikara game da wannan tsawon lokaci da aka ɗauka ba a gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar ta Kaduna ba. Mun yi ta kokawa mun yi kiraye-kiraye ga gwamnati mun yi rubuce-rubuce ku kanku 'yan jaridu kun yi iyakan kokarin ku kan wayan da kan al'umma akan cewa a zo a yi zaben nan na kananan hukumomi amma gwamnatin jihar kaduna ta yi kunnen uwar shegu da waɗannan kiraye-kiraye da ake yi ita hukumar zaɓe na jihar kaduna bayan ta ji koke-koke da dama da suka dinga fitowa ana ta naɗe-naɗen kantomomi jama'a suna ta kokawa to ta kira mu taro mun zo mun zauna da ita ta nuna mana cewan gwamnati tana da sha'awar ta yi zaɓe amma kuma ga matsalolin da suke fuskanta na kan cewan zaben nan suna zo su yi ingantaccen zaɓe ne don kuma suna so su kawo wani tsari ne wanda yake daban yake da abin da aka saba da shi a baya tsarin da yake kusan a ƙasan nan ba a taɓa yin irin shi ba shine za su yi amfani da na'ura mai kwakwalwa to muka dinga nuna rashin amincewanmu to da muka koma muka tantauna da sauran al'umma da kuma waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin harkan zaben sai muka ga cewa shi ka fito da wani sabon al'amari a cikin tsarin rayuwa to mu sa ido mu gani mu ga shin menene ita kwakwalwar wannan mai na'ura da ake yin zaben nan da ita sauransu ai ba wani abu ne na tsoro ba a kawo mana ita ma mu gani shin idan mun gani akwai cutarwa akwai nau'i na zalunci to muna da ilimi muna kuma da sanayyan da za mu iya gane wannan to sai mu sanar da al'umma Kai ana ganin duk wannan shine zai taimaka a ƙara samun jinkiri yanzu an wuce shekaru biyu fa wato shi sa nake ce na ɗauko maka wannan shimfiɗan wannan dalilai ɗin ne ya kawo sai muka gane bayan mun zo mun yi adawa da kada a yi amfani da na'ura mai kwakwalwa to muka zo ko muka lura cewa ai gwamnatin nan ma bata shirya ba na ɗaya ta yi kantomomi watanni hudu aka sake rushe su aka ƙara yin wani watanni hudu aka ƙara rushe su aka ƙara yin wasu to sai muka lura kawai gwamnatin jihar kaduna tana wasa ne da hankalin al'umman jihar kaduna amma ta ci har kuɗi ta fitar na siyo na'urorin da za a yi zaɓen nan wannan ba shakka an yi haka wannan kuɗin da aka fitar da shi ita kanta hukumar zaɓe ba ta iya amfani da shi ba har ta maida ma ita gwamnatin jiha kaga ba za a ce wai rashin kuɗi ba ne ɗaya kenan sannan aka zo aka gaya mana cewa ita hukumar zaben nan sun fita sun tafi brazil sun tafi a germany sun tafi america sun tafi china duk sun je su duba waɗannan na'urar masu da za a yi amfani da shi gurin yin zaɓe da muka da muka ce kai wannan wani irin na'ura ne a zo mana da ita mu mu ganta to daga ƙarshe dai muka ga kaman abin ana jan hankalin al'umman jihar kaduna ne a muka ga cewa ba wani abin da za a iya yi to wasu daga cikinmu har sun kai ƙara kotu cewa a tilasta ma hukumar zaɓe ta yi zaɓe aka yi kunnun uwan shegu da su mun shiga gidan rediyo mun shiga gidan jaridu mun yi press conference an tura takardu har shugaban ƙasa mun tura ma takarda daga nan ƙungiyarmu ta jihar kaduna ya yi kira ga gwamnoninsu cewa kowane gwamna ya tabbatar ya yi zaɓe mun tura kwafi na takardunmu zuwa majalisa an ce a tabbatar an yi zaɓe wannan dalili ne ya sanya ma ake ta kuraruwan ihun maganan a yi ba ita ƙananan hukumomi wannan 'yancin gashin kansu to kaga a ce gwamnati ta zo ta zauna ta yi alkawarin za ta yi ma al'umma aiki ka watsar da ƙananan hukumomi shi ne ya kawo wannan mugun talaucin da ake ciki. Kai ne shugaban haɗakar jam'iyyun adawa gaba ɗaya a jihar Kaduna. Kun gamsu za ku karɓi wannan na'ura wajen zaɓe? Ba mu da matsala da a kawo na'uran. Ai ba mu bane wai gamsuwar mu ba shi bane. Mu gamsuwar mu gamsuwan al'umma ne. Tunda na'urar mu a ƙa'idojin da muka shimfiɗa ma ita hukumar zaɓe ta jihar Kaduna shine ta zo da na'urorin nan. A kira 'yan jaridu mu ma mu zo mu zauna. ai muna da masu ilimin kwamfuta din waɗanda suka san na'uran tunda ba jama'a al'umma ne mutane ne dan adam ne zai duba wannan na'ura shin mu gani sabon abu ne idan an kawo ta a zauna a yi zaben nan mu duba mu gani abin da ake cewa zaben gwaji sannan kuma a ɗauki na'urar nan a tafi da ita kowace tasha ta zaɓe a kowace ƙaramin hukuma a duba a gani a nuna ma masu zaben nan kai ga sabon al'amari fa mun zo da shi kuna da shakka yin zaben kenan a wannan shaka ai mu ma cire rai da cewa zai yi wannan zaben saboda ina ganin ba zai iya ba in ko zai iya ko kwana ɗaya rage mashi ya zo ya mana zaɓe mu ai gwamnatin jihar Kaduna namu ne kuma na yan jihar Kaduna kuma ba wai dole ne ya tafi ya bar gwamnatin amma ba mu taba gonon gwamnati a jihar Kaduna da ta shekara biyu bata yi zabe ba ko gwamnatin da ake adawa da aka da ita na PDP da ta wuce bata taba yin shekara biyu bata yi zabe a gwamnati a jihar Kaduna ba kai mu a zo a yi in ma za a zo a yi a ringizo din da a ce an kwatan ai gwanda a zo a yi saboda jama'a za su iya ganin cewa ba adalcin ake ba saboda a lokacin da gwamnatin PDP take ai an samu zaben cewa mutanen da yake yan adawa ne sun ci kujerun a ciyamomi na amma shi ma gwamnati ce yana so a yi zaɓe ne kada a ce duka jam'iyyar gwamnati ta cinye zaɓe yana so kuma jam'iyyar adawa a hange ku can da can inda ake son ku kunci zaɓe. shi a kullum idan ya tashi abin da ya ji gada ma yake faɗa kawai dan inda yi jama'a suke inda haka yake so ai da ran da ya hau din ma da wata uku da ya bada da yayi zaɓen ya zo ya ce cikin wata shida zai zaɓen nan ya yi zaɓen bai ba an ce duk an yi magana sai ya tura ma ainihin ita hukumar zaɓe na jiha matsalan laifin su kuma hukumar zaɓe in sun zo saboda ƙarƙashin gwamnati suke ba abin da za su iya cewa ba za su gaya maka ba amma an ka keɓe gefe guda kana magana za su ce ku kun san dai halin ku ku yan siyasa me suke nufi cewa gwamnati bata ba su dama ba a zo a yi zaɓe. shi ma alhaji ibrahim aliyu usono sakataren jam'iyyar pdp ga abin da yake cewa game da jinkirin wannan zaɓen. a tunaninmu da tsoron da muke ji gwamnatin jihar kaduna ba da gaske take akan wannan maganar zaɓe ba in za ku iya tunawa hukumar zaɓe lokacin ta sai za a yi zaɓe kamin ƙarshen wancan shekara da wuce shi kanshi gwamna ya taɓa sa rana cewa za a yi zaɓe wanda ranar ta zo ta wuce ba a yi ba mu jam'iyyar pdp mun kai gwamnatin jihar kaduna da hukumar zaɓe na jihar kaduna kotu akan maganar zaɓe kotu ta yanke hukuncin cewa a yi zaɓe cikin kwana casa'in amma gwamnatin jihar kaduna ta yi ƙeƙashe ƙasa ta ƙi bin doka ta ƙi bin umarnin kotu yau yau kwana ɗari kusan an ninka wancan lokacin casa'in sau biyu ba a yi wannan zaɓe ba so duk abin da ake kawo mun ɗauka yaudara gwamnatin jihar Kaduna take yi ko yaudara hukumar zaɓen jihar kaduna take yi akan wannan zaɓe so mu a jami'ar PDP muna kallo muna ganin kuma a fahimtar mu ba a shirin a yi wannan zaɓe a jihar Kaduna cewa suka suna so su yi ingantaccen zaɓe da waɗannan na'urori kuma kun ce kun ga na'urorin kuma kun yarda da su to sun ce sun yi me yasa ba yi ba ai na bayan yi bayanin yadda abubuwan ya faru tun farko inda daga gaskiya kiyar sa zabe tun lokacin da muka je aka ce an nuna mana an ce to kai su mazabu mana mu yau an ce an kai mazabu an nuna mutane cewa ga irin na'urar zabe ko an koya masu yadda zabe ko ko za ka zo da abu ne kawai ba a koya mutane za a ce kawai je a zabe yadda ake so ba da gaske suke yi ba kuna shirin daukan wani mataki ganin cewa kun je kotu ta ba ku dama a zuwa a zaben nan kuma ka ce yanzu an ninka lokacin da aka bayar ba to matakin da muke shine lauyoyinmu bayan an yanke wannan hukunci gwamnati jihar Borno ta yi uwar kashi kunnan uwar kashi ta ki wannan umarni yanzu muna shirin mu je court of appeal don mu sake gurfanin da hukumar zaɓe da kuma gwamnatin jihar Kaduna akan mu gani ta ki bin doka ne ma tukuna ai so a jihar Kaduna abin da muka ɗauka akwai wanda ake tilasta musu bin doka akwai kuma wanda doka sai sun ga dama su bita gwamnatin jihar Kaduna ba ta bin doka saboda an yanke hukunci wajen so nawa mai girma gwamna ya ke kekasa ko da ba sabon abu ne za mu sake zuwa kotu har sai mun ga abin da ya ture buzo nadi amma lokuta daban-daban shi gwamna ya sha magana cewa hukumar zabe ke da alhakin wannan zabe saboda ka ba laifin shi bane me yasa ya zo ya fara ya faɗi ranar zabe a gidan rediyo a rediyon ku kai ma kana wurin da aka yi wannan abin naji ya sa da kanshi ya sa rana in ya san ba su da haƙi me yasa wannan ya ba da wannan furci na farko kenan na biyu na'urar da aka sawa ba hukumar zabe ta sawo ba shi gwamnati da da Kano ce da kanto inda da gaske ne ai ya kamata da ita hukumar zaɓe da mu jam'iyyu da sauran stakeholders wanda ke NGOs su ya kamata su haɗu a ce za a je sauna a lokacin da jage ya kawo maganan card reader duk jam'iyyar adawa lokacin da PDP take an hada su gaba da aka je China aka je inda aka je sun wannan na'ura tare da su aka je aka yanzu wannan abin da aka yi ba mu a ciki ba wata dan jam'iyyar da ke wanda na adawa a jihar Kaduna da aka tafi wannan abu da shi gwamnati ne ta je su ma kuma zaben an kira su ne sun rakiya so maganan a ce wai ba shine ba wannan kawai yana fi rai irin nashi amma kuma ka san irin maganar shi zai magana ɗari ka rasa ɗaya wanda zaka amince da ita kun ji rai din da ake cewa kamar ku din da kuka yi yunkuro kuna kokarin sai an yi zaben nan har da zuwa kotu yanzu kun yi shiru ne saboda an sai ku to wanda ya sai ma sai ya fito ba zai abin da ya siya ko nawa ya siya abin da muka sani da mu yan siyasa ne yan a gida ne kuma lokacin a sa ranar zaben mana a yi a gani za mu fito kuma za mu fito ba ko kuma a yi wani abu a tamtin na siye akwai gaskiya ne akwai inda ake halarta su ana neman su je su amma an san irin wanda ake siye kuma a jami'a siyasance akwai na kirki akwai balagulbi akwai wani wuri kuna ji a jikin ku za a iya yin zaben nan ganin cewa an wuce shekaru biyu yanzu da wannan zaɓe na sabuwar gwamnati a jihar Kaduna gaskiya zai wuya a yi zaben nan a jihar kaduna wannan kawai yaudarar mutane ne ake yi a wannan tsari da gwamnatin jihar kaduna ta fito da shi kawai yaudara ce to sai dai yan magana sun ce hagun wani daman wani domin alhaji ya fate mukaddashin sakataren jami'ar apc mai mulkin jihar ya ce gudanar da zaben kananan hukumomi ya rataye ne a wuyan hukumar zaɓe ta jihar shi ma ga abin da ya shaidawa isa lawal ikran hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar doka ya ba 'yanci ta yi wannan zaben mu masu ruwa da tsaki ne a wannan harkar wanda mun gaya maka muna shirye ba ma shakka saboda mun san gwamnatinmu na apc a jihar kaduna ƙarƙashin malam nasir arafa yana yin abubuwan da zai sa jama'a jihar kaduna su fito su zaɓe mu in wannan lokacin zaben yayi me kuke gaya magoya bayan ku musamman waɗanda suka ƙagara da wannan zaben masu neman su ma a zaɓe su eh kamar yadda muka gaya maka muna daɗa ba magoya baya haƙuri a muna gaya musu jawaban da hukumar zaɓe take kiran jam'iyyar a take gaya mana kuma muna nuna musu mu kanmu mun kagara a wannan zaben kuma muna da yaƙini insha Allah nan ba da daɗewa ba kamar yadda hukumar zaben ta gaya mana za a zo a yi wannan zaben kafin nan da ƙarshen shekarar nan sha Allah. To ma aure a madadin wakilinmu na Kaduna Isa Lawli Kara da Alhaji Ibrahim Mai Raƙumi shugaban jami'ar Lebo kuma shugaban haɗakar jam'iyyar siyasar jihar ta kaduna da sakataren jam'iyyar pdp alhaji ibrahim aliyu sono da kuma alhaji hayya baba fati mukaddashin sakataren jam'iyyar apc na jihar ta kaduna sai julie gresham da solomon abu da suka taimaka wajen sa shirin a faifai ni madugun shirin ladan ibrahim ayo cewa sai wani sati cikin ikon allah. Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotonmu na musamman a yi sauraro lafiya. To jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka kamar yadda da aka sani a daidai wannan rana ce Najeriya ke cika shekaru hamsin da bakwai da samun 'yancin kai kuma za mu yi kwarai tattaunawa da waɗanda masu gajiya da waɗanda yanzu ke tasowa a hannun dama na farko akwai wani dattijo wanda ya yi aiki da marigayi sardaunan sokoto alhaji abdullahi abare alhaji mu da raka mu ne na gajiya ya gajiya lafiya kallon to sannan akwai wani matashin ɗan siyasa daga jihar bauchi ya suna assalamu alaikum sunana almustafa hajji sufi hasken matasan arewa in so ma najeriya kamar yadda na faɗa ta cika shekaru hamsin da bakwai da samun yanci wani irin me za ka iya tunawa kafin samun yanci da ma bayan samun yanci well kamar yadda ka faɗi mun dan samu wal na samu ci gaba kan kaɗan akan in ka tuna ba da yanzu tun da yanzu dai a halin da muke ciki dai yanzu ko muna dan tafiya daidai gwalgwado. Ina son ma mai sauraro ya san ya ka ya kake aiki da Sadona. Yawwa dangantakar da Sadona lokacin da na aiki da Sadona a lokacin ni aiki na field publicity a sunan sadauna duk inda sadauna zai tafi da ni za a tafi a nan har aka samu suna ma audu mai last na, na sadauna to kamar ya zamanin su yake bambanci da yanzu zamanin su da yanzu akwai bambanci kwarai da gaske don ka tuna zamanin su akwai kamanta gaskiya kwarai da gaske ba kamar yanzu ba tunda yanzu zamani yanzu dai kawai kai da Allah kiyaye kowa tuna bara an bai ji daɗin bana ba eh, kai matashi ne eh, ya za ka iya kwatanta Najeriya a shekaru hamsin da bakwai tun ba a haife ka ba kawai yanzu To, alhamdulillah mu dai a yanda muka tashi muka tsinci kawunan mu sai mu ce tun da dai yanzu Allah ya kawo akwai zaman lafiya to shine babban arziki. kuma sannan kamar yadda babai faɗa mu yanzu lokaci ne da muka yawaita muka kare yawa a lokacin sardauna in najeriya ba ta wuce mutum miliyan arba'in ba to yanzu fa najeriya tana da mutum miliyan ɗari da saba'in kuma sannan bayan haka kullum karuwa muke yi sannan uwa uba matasa daga arewan nan gashi nan babu kama hannun yaro musamman an samu rikita rikita a can an samu a can amma dai allah da ikon satin da ya sa kasan za ta zauna tare kana ga an samu ci gaba an samu ci gaba wannan na zuwa ne a daidai lokacin da yanzu a najeriya najeriya eh, wata aba da tafi damun jama'a shine na batun magana a akwai masu kira a ware akwai batun masu tunanin kan cewa a sake fasalin kasa eh, eh, kai da ku an yaki da ku kun ga yaki na ba sasa kun ga abubuwa a baya ya za ku ko me za ka iya faɗa waɗanda ke tunanin kan cewa akwai bukatan a ware ko kuma sake fasalin kasar. Don a ƙashin gaskiya wanda ya ga abin da kujiya ba zai ma fatan mafarki ma ko mu da muka ga zamanin yaki ni an fara yakin biafra da ni a july 1966 na shekara ɗaya da wata hudu ina tare da su ni ba soja ba ne amma ina tare da sojoji har lokacin aka zaka ka creating states sannan na baro bakin daga amma abin da na gani ya ishe ni ishara to amma abin da ke so jama'a su duba su masu neman a balle suna neman su balle din nan menene ba a yi musu ba me suka nema da gwamnati ba ta musu ba fi sabilillahi mu a nan arewa abubuwan da ake a kudu ba mu taɓa ɗaukan kanmu mu ci a ana wa kudu abu kaza ba muna nan arewa ba mu dai kawai zama lafiya shi muke bukata kaɗan mai albarka ya fi mana tambayar da zama ka ne a wasu na gani kamar kan cewa eh, matasa ko kuma 'yan siyasa yanzu ba kamar su ba ba su ne suke batun maganin sake fasalin makomar kasar ko kuma siyasar kasar ko ya kai ganin wannan batu in ka danganta da shekaru hamsin da da halin da ake ciki to alhamdulillah ƙasar nan dai kasa ne wanda Allah ya ta waje ɗaya kuma sannan mu matasa da muka tsinci kanmu mun ga ana jagorantanta to ni dai a tunanina a yanayin da kasan take tafiya a yanzu haka ni ma ina tare da haka din abin da za a yi kawai mahukunta da kowa ya kasance ana wa fanni uku na darajarsu fannin shari'a a karfafe shi duk abin da wanda ya laifi a masa hukunci wanda ya daidai a ba shi damansa kar a fifita dan wani yanki akan dan wani yanki duk mai laifi mai laifi ne wanda ya aikin daidai to in an yi haka ina gani babu wani magana ma ce fanni uku mm. waɗanne fanni da waɗanne ne ga shari'a gwamnati kananan hukumomi da jiha din nan kowanne a bashi cin gashin kansu kamar a misali in a jiha ce ta yi kokari kananan hukumomi tana barin su a yi zaɓe na adalci jama'a zaɓi wanda suke so ita kanta jiha haka kasa a zaɓi wanda Allah ya bashi mulki shi kenan shi kuma ya kasance mai haɗa kan ƙasar babu wani warayya kuma bai fannin shara ga damar sa kamar yadda ce a zamanin ku cin daman akwai zaman takewa ne in wantaka a ku da ku zana su sadauna wani batu a lokacin shine an yaba da na ba batun bambancin addini ko kabilanci me ya kawo abubuwan da suka biyo baya nuna ba ya tsara sauransu. Wal abin da biyo baya din da zan ce in ka tuna baya din a ƙashin gaskiya ba bambancin addini ko kabilanci su sadda wani zamanin su dai sun yi dai a zauna lafiya ƙasa ta ci gaba amma a zamanin yanzu waɗansu tsirarru suna neman su kawo rashin zaman lafiya domin biya wa kansu bukata. A wani batu shine na ci gaba a wadannan shekaru hamsin da bakwai zan baka misali a shiyar arewa a lokacin akwai irin su kamfanin New Nigeria akwai kamfanin raya jihar arewa NDC akwai masaku kamfanin da dama da suna arewa ga jami'ar Ahmadu Bello da sansu amma yanzu kusan a iya cewa babu su wai an ci gaba ko kuma a ci baya mai rijiya. Ni a gani na ci ba aka samu. don a kashin gaskiya a zamanin su sadda ka duba yadda kamar da kake magana din nan ko da a lokacin da yawan jama'a bai kai na yanzu ba kamar yadda uh, abokin magana na magana wuce miliyan arba'in ko hamsin ba amma yanzu muna da miliyan ɗari da saba'in a kashin gaskiya masana'antun nan da sun taimake yan arewa kwarai da gaske wanda ya sa ba zaman banza a lokacin mutum ko ya ilimi ko ya makaranta ko bai makaranta ba aikin masakadin da za a ɗauke shi aiki amma kaga a yanzu mutum ka yara mu da yawa masu digiri zaka yanzu akwai yara fiye da dubu goma masu digiri suna zaune wato dai akwai abin dubawa kenan eh, akwai abin dubawa sosai a gurguje kamar ya kake gani najeriya za ta ɗora daga irin ci gaban da ake gani an samu a waɗannan shekaru to alhamdulillah ci gaban da ake ganin an samu na zahiri a misali yawan jami'o'i wanda da ba su wuce irga ba to ya za a ɗora a samu to yanda za a ɗora din shine su shugabanni su tsaya su bi abin da al'ummar suke so mu kuma talakawa kar mu ɗauki nauyin mu duka mu ce shugabanni su za su mana na farko dai Allah shi ke yin komi amma shugaba ya san abin da yake kansa kuma ya san abin da zai iya yi kuma sannan kowane bangare na ƙasar nan a masa adalci saboda adalci shi yake kawo zaman lafiya sannan ta bangaren matasa da ake yaudarar mu da siyasa ko a sa mu kama kashe-kashe ko kuma a sa waƙensu tsiraru daga cikin mu su je suna cewa sai an raba wani yanki ya zama wani abu daban to da mu dawo daga rakiyar masu mana irin wannan togaciya togaciya ce ta shedan mu zo mu haɗa kanmu ƙasa ɗaya dunkulalliya ɗaya al'umma ɗaya mai burin ci gaba. a ƙarshe najeriya eh, kamar yadda faɗi yau muna murna na cika wadannan shekaru hamsin da bakwai menene fatan ka da kun ga jiya kun ga yau muna fata a ga gobe. fatan mu allah sa ba da zaman lafiya ƙasar nan su ci gaba yadda muke bukata. don a ƙashin gaskiya yanzu 'yan shekaru nan da ya mun fara ganin dan canjis kaɗan ma roƙon ubangiji Allah kuma ya ɗora bisa abin da muke gani. Dukkanin ku muna godiya a gashi mun dan tattauna da ku kusan na 'yan mintuna tara godiya muke albarkacin wannan rana da Najeriya take cika shekaru hamsin da muna fata Allah mai da kuwa lafiya. Assalamu alaikum warahmatullah. To Allah mai da ke gida lafiya. Eh, to yanzu kan madadin kwa da kowa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. la la. Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Duka-duka da wannan ne muka kawo shirye-shiryenmu na wannan safiyar, sai kuma wani jiko za ku sake jin mu ɗauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu makere ne ke sallama da ku a huta lafiya.